muna ƙara ta ƙara goma na'am daga cikin illolin sabo ko zunubai al-ma'afi zunubai tasqitul karamata suna zubar da darajar mutum ikon Allah mutum a koyi zai yi sabon Allah amma sai ka ga darajar ta sa zule a tsakanin mutane a raka ne ya faru Allah mai iko duk inda yake ya kai da koya kai da shi kenan kawai ya ba da darajar kamar kada ka ta zube mana da abin da ya shawo ومن عقوباتها دجتكن عقوبة بينفعه سقوط الجاه زبي والدرجة والمنزلة في جمعي والكرامة عند الله وعند خلقه ya kana mutum da karatu wanda ke riƙe da kwali ne mai girma amma in yi magana ba a ce akwai abuwa inda a ce na Allah ne da an ji magana shi fa inna akramal khalqi inda Allah da atqa mafi darajar halittu wurin Allah wanda yafi suka kawai وأقربهم منه وانت في كفانتي دقا جنس يعني أقربهم ما في كفانتي متاني دقا ألا منزلة أطوأهم له وانت في سطاع على الله وعلى قدر طاعة العبد دي دي دقا أباوة تكون له منزلته عنده عند الله ما غير ذلك فانشاء ولن الله sun zama kamar al'adan masu al'ada da kadari masa tamanna da kadari masa ta'anna a da kadari masa ta'anna dai tanaru masa tamanna iya wahala ta za ka fara wanda ke nema in ka tsaya ka wahala da yawa ka samu da yawa in ka wahala kaɗan sakamakon ka kaɗan بلا تلومن الا نفسك daidai yadda ka bi Allah daidai martabar da zai baka daidai yadda kai watsi da lamarin Allah daidai kaskanta da za ta samu mutum daidai kamewarka da kakka akwanka daidai martaba a wurin Allah alkalamu a jirgi na'am ma zalata wa an gahu fa idza akahu وخالف أمره سقط من عينه idan mutum ya saba wa Allah ya saba umarninsa sai ya kube a idon Allah ko ma'aikata kake da su ba haka suke ba idan mutumin duk da isafa ya yi ma yaudara haka da ya zube a wurin da na ɗauki wani kaza ko ƴaƴanka daidai abin da ya aikata daidai tsayawan sanzanin da sarki amma in ya aikata maka wata aika aika yanzu wani kai za ka yin kaza kai shi ko ka kalle ya kace shi kenan je ka ka samu ban nan sai dai yanzu mutane suna yara sun suka kaya su kaya hafi mai ai an haƙe ka daga nan ka shiga kalar da ka ci da bin sa har tseren da da karka da zanu gaskiya abin da zai masa ya kwanci tun da ga kaza ma yana yanzu ga kaza yana yanzu yanzu ya mai da ni masa ba amma har ka je ka je ka bata masa ji a wanda ya samu shi da kuma sai da ba ku ka aika to haka Allah tabaraka wa ta'ala na Allah sama da haka don haka nan ainihin idan mutum ya saba wa Allah ya saba umarnin Allah to ko zai zube a idon Allah idan ko mutum ya zube a idon Allah fa a aqata min qulubi ibadihi zai zubar da mutuncinsa a zukatan mutane duk wani bawan Allah ya dina ganin ka da jima ka riga ka taba Allah idan ka taba Allah har mutuncin ka zube tsakaninka da Allah to ko zai sa a zube ya zubar da mutuncin ka a idon mumini duk mumini bai karaka wai da lam ya baka lahu jahu in ya zama bai da wata martaba عند الخلق وعلى عليهم يولى كان تؤورين على التب عاملوه على حسب ذلك za su yi masa mu'amala a yadda yake irin matsayinsa fa'asha bainahum aswa aishi zai rayuwa tsakaninsu mafi munin rayuwa hamilu zikiri sunansa abin ne inda ba mai ɗaga shi fatisal kadari mai zubabbiyar darajar ذري العالي نولا كان تتن عالي دكو بالانصار دكو إلى الانصار دقوا من لا حرمة له بيدا وتمتبع على ليش ولا فرح له زير يباب مرنا على ليش أنا أيوة بعد إلى السمول ولا باب ولا سرورة فإن خلوب خمول آه، آه، الذكر لك وصونا مثل زمان الله يعرف يا سنة أنا صمت الله يعرف يا أما تدور الله بتدور كم إذن الله ما قد أعطينا رفي وحي الله فاكت تدعش إيه فاكت رفي وحي الله فاكت تنكع عطا بعد أن الذكي ماذا ورفعنا لك ذكرك وسقوط القدر فإن قبول الذكر وسقوط القدر والجاه معه كل غم تظن أن كم بقين كتير تفهم كدوبا من آيك kana zaton za a girma ma ka kai ka ga ka shigo an yi banza da kai ka kuce ma za ka magana wani ya rushe magana ba baƙin ciki kana zaton za a darajar taka kana zaton za a kalma maka kana zaton za a girma maka ka ga an yi biris da kai shi shi kula zanne ko da hmm? mamaki amma ai mutum da kansa ya kan ga wani rike a zuciya yadda za ka gaya mutane ne da kai mutane nan ba su kyauta ba kada yadda suka wulaƙanta a zuciya yadda ba ka faɗi abin nan ba mutum hamsin ce sai kai Allah ne wani abu dole akwai matsala tsakanina da Allah ya sa waɗannan mutane suka yi wulaganci ka ga wanda bai kai wani wuri ba kuma an can ba ma shi an gaje shi an darajar kashi ba ba su faɗa abin da kake ba ne ba kai Allah ne ya kaskanta ka wancan Allah ya daga shi ba wani da dora maka hasala ba شيء ولا فرح له ولا سرور فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه معه كل ذنب وعن منكما وهذا ولا سرور معه أبدا لا مجال شيء ولا فرح وأين هذا الألم إلى ذاك فتن ترون معرفتي من لذة المعصية لولا سكر الشهوة مدانا ما مدخل فموتن إذا ونا ربنا عقل قوي دع بند قوي ونا بلائي من لذة المعصية لولا سكر الحياة إن شاء الله أنا ما تيجي أبغى إن شاء الله بجوار كيف كان توم ومن أعظم نعم الله على العبد دجاجك النبي في جرم نعمه من الله أكم أن يرفع له بين العالمين ذكرا أن يرفع له ذكره يأوكك صنات بين العالمين ويعلي قدره يأوكك درجة ولهذا هذا خط أنبياءه أيضا أنني ألا ان النبوات ورسله بمنظمات من ذلك بما ليس لغيرهم وأن وصفت به كما قال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالفة ذكر الدار اذكر عبادنا يا رسول الله ka tuna wa mabiyanka bayanmu wasu ubahina mu sai koyi da su wa bi huda mu kota ne irin su Ibrahim, irin su ishaqa irin su yaqubu ulil aidi abota karfi masu aiki wal abasar da ilimi ga ilimi ga aiki da ilimi suna da ƙarfin aiki da malalata ne tabirai suna da basira ba suna aikin sa kan jahilci ne ba suna da ilimi inna akhalasna hum mu ne muka keɓe su da khalisa da wani baiwa ke babbe zikiran dare tunanin su a duniya tunanin su a lahira sai da ba su yanzu kana neman bayanin mu duka ce wani ibrahim ne a kano in ka zama neman ka tsaba baka ba ka tafi sokoto shi sufi da sokoto sokoto nan san ma ka je ka rance kai ka daina wahalar neman shi ya ko maka ka je ba shi ba ballanta na gaje makka ba ka ganin sa in jikan sa yake ba ka ganin abin nan sa ya yi zamani kunyi hatta tsakanin ka da shi ma abin rikici dan haka da sunan naka ya zai ya baje sunan wani ya baje amma na ibrahim na ya baje hmm? malamai na suka mutu kamar ba yi su hmm? amma na Allah zai ga sunan sa ma'ana yau ka da jiya duka yi Allah zai kansa muna yawan misali da shi sai ka ga kamar kwanan nan ya mutu malamai bayan ya sun mutu sama da nawa amma sai ka ganin baka karbu ne Allah ya ga kaman ba rai mutu ba rai mutu ne ko ba rai yau shekara sana nawa ne ma kenan uku ne hudu shafi nawa ishirin ku talatin hmm? tare talauta uku to shekarun sanarwajen talatin a kafa wani eh? da waɗanda suka musulman a bashi duk an manta da su da masu jar masu dafi da waɗanda suka gaje shi da waɗanda suka yi kaza da yaransa da ya horar suke hujja da shi suka yi ma suka yi su suka yi abinan isa zai gaba da kowa suna ya mutu amma shi da zai gamu in dai matattun wai ake magana matattun bar zama su rai don ka suka mutum irinsa a wakina mai na rai wato mabi Allah hmm? bi kadari ma ta ta'anna tanazu ma ta tamam kuma yana da kuwa da za a bi tare da ka bi ka bi wai ko dan dalilin na yara yi wai ne yi musulunci wai ya aka yi na a wannan haka ya faru kawai a ranka ba ka je kana son su to wannan wani abu ne daga Allah wannan ba kwakwan su bane ba don yanzu inda yi abin da ke nuna daidai Allahu alam akwai alamomi ina tsoron Allah da karaƙe shi so domin a ganin ni'amin lahi alal abdi daga cikin mafi girman ni'imomin Allah a kan bawa an yi rafa alahu alami na alamin rahu na da bayani wa yu'li qatarahu wa li an biya rahu na kan warsu rahu min dalika bima laysa da ghairihi kama kala ta'ala wa ibadana ibrahim wa ishaq ya kubu ulul aidi wal abqar إنا أخلصناهم بخالفة ذكر الدار أي خططناهم من من نجيهم من كيدسوا بخفيفة لو تكيدوا حتى دم دم حتى تولم وهو الذكر الجميل شيني أنبطوا ميكو شيني سنة ميكو الذي يكلون به وانبعك يتنا قدشي في هذه الباب وهو لسان الصدق هنا عايشين جسيا الذي سأله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث قال وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعل لي تقن يعني لسان صدق عارشين جسيا بابا كان عايشين مكة على كده sai yanzu kamar wannan ma ba zai taimaka ita yi hmm, ba lisana sudikin fil akhiri ka san ganin harshe na gaskiya a cikin mutanen karshe ya shi yanzu labarin sashi wa qala wa an ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ووهبنا لهم من رحمتنا بعطي نمك مكبعاتوا تنرحمهم وجعلنا لهم لسان صدق نمك بعطي نمك بعطي عليا بعطي نمك عليا بخيبة الله بيت لدى مكاليسي تكتب أدوه ya je suna a duniya kila in karyar ta ce ta karyar tsawon da lokaci in kuma karyar ta girma sai da dinga tsine wa ko Allah ya tsina masa ranci wani fa aka ba rusuli mabiya manzanni na lahum nasibun min dalika suna da kaso daga wannan ne na tsallake ban yi shi ba وقال نبيه صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك كان يا نجي من أجامك هنا الله ما هنا النبي بأنت أشهد أن لا إله إلا الله لا بد أشهد أن محمد رسول الله بعد لا إله إلا الله كافين تعرف أن حتى محمد رسول الله هنا قدرت الله فأتباع الرسل لهم نتيب من ذلك بحسب ميراثهم بيدي دجاج منظمي لسكي من طاعتهم ومتابعتهم وكل من خالفهم دك وان مصر فإنه بعيد من ذلك بحسب مخالفته ومعصيته